Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan hoto da kuke gani a ƙasa na wani shahararren kwamanda ne mai suna Umar Fakhruddin Basha, a Turkiyance kuma Omer Fakhruddin Pasha. Menene kisar wannan kwamanda? Kuma menene ya yi yadda duniyar musulunci da tarihin musulunci ba za a taɓa mantawa da shi ba? Wannan Umar Fakhruddin Pasha an haife shi a garin rusai ko rus wanda yake yanzu a ƙasar bulgaria kada mu manta ƙasar bulgaria da wani ɓangaren ce na cikin daular musulunci domin a daular Uthmaniyya ta ɗauki shekara 622 tana yi wa musulunci hidima allahu akbar a 1916 lokacin da burtaniya ta nemi ta rusa daular usmaniya sai suka yi ƙoƙari suka tada waɗansu laraba su yi tarzoma su ɓalle daga daular Usmaniya a ƙarƙashin jagorancin Sharif Hussein. Ana so garin Makka da Madina su zama da basa ƙarƙashin daular Usmaniya. Da aka fara wannan tarzoma a daular Usmaniya sai suka ɗauki komanda Umar Fakhruddin Basha suka tura shi garin Madina domin ya kare garin Madina. Aka yi ta gwabza yaƙi, aka yi aka yi ya yi saranda ya ce ba zai yi saranda ba. Masallacin annabi da rauda da inda annabi yake kwance ya fi karfin ya ɗauka ya dankawa ma 'yan tarzoma ko 'yan ta'adda ko kuma birtaniya da ƙawayenta aka zo aka sa ya garin hanyar jirgin ƙasa da take kai musu abinci aka rusa shi ya na ba abin da suke ci banda fari suka koma cin fara domin babu wani abinci gaba ɗaya allahu akbar aka ce masa ka bar garin madinan nan ka yi saranda ya ce wallahi da ya yi saranda yana garin madina yana cikin rauda ga shiga annabi ya ɗau garin madina ya ba wa waɗansu 'yan tarzoma da birtaniya ya ce sai dai bayan ransa aka yi ta gwabza yaƙi a ƙarshe sai aka naɗa sabon kwamanda kanal ali da ya zo kanal ali da ya zo sai ya haɗa baki da sojoji da suke gindin da suke tare da wato shi umar fakhruddin basha sai suka yi arrestin ɗinsa a gaban rauda a cikin masallacin annabi aka kama shi sai fara hawaye yana kuka me yasa kake kuka ya ce ina kuka ina jin takaicin cewa yau garin madina zai shiga hannun 'yan ta'adda wanda suke goyon bayan birtaniya da ƙawayenta allahu akbar kafin wannan da ya fahimci lallai za a yi nasara sai tattara dukkan kayan tarihi masu muhimmanci na musulunci sai ya tura garin istanbul wanda a lokacin ita ce headquarter ta addinin musulunci umar fakhruddin fasha haka ya tsaya ya kare garin madina da masallacin annabi da jininsa da rayuwarsa allah madaukakin sarki ya masa rahama eh, wannan bawan Allah sunan ya Sa'idu inda ake cige shi rabon shi yan uwan shi su ganshi kusan watanni hudu inda ya taso daga mota daga Agadas ya biyo ta a falak mai kumandan za ya tahiya gida da kwaro eh har yanzu dai ba a da labarin shi cikin wannan sashe na wannan yanki wanda Allah ya sa ya ga wannan hoton wanga wa Allah yana iya taɓa wanga nimeron ga yanan man na hoton nimero mai 89 37 51 51 sunan shi sa'idu sunan shi sa'idu kimanin wajen wata fudu kenan da ya ta nan an ya hau mota daga nan agadis zuwa abala mai kumanda to tsakanin nan ne dai an tambaya da duka abala da ana ta cigiya da duka ba a samu ba lalle kimanin wata fudu nan kwararren sallah babba ne Eh, misalin da yanzu sa'an da muke wata fudu sunan sa'idu eh insha Allah kamar dai wani bi bai sun yawan magana yana da kamar alamun kwari ga kanshi wani bi in dumi yawa yana bari bai shiga mutane sosai saboda bai sun yawan fagai da yawa hakan ga eh, Lallai lalle mutumin jihar da kwaro ne insha Allah amma ya yi ga nan a garas zuwa abala mai kuma nan shahu motar da kwaro to daga ne kuma bai kai gida ba da yanzu ana tsammanin ko wani wuri tsaya neman kuɗi yana da an yi cigiyar shi ba a samu ba da yanzu insha Allah